nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau talata. Da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarin duniya sai ta taskan shirye-shiryenmu ne da kullum, inda a halin yanzu za mu fara da labarin duniya. sai a kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Labarun duniya mai karantawa sunusunci da farko muhimman kaninsu. Shugaban Majalisar Shawarar Musulunci na Iran ya bayyana cewa maganar 'yan sahayuniya ruɗu ne marasa amfani. Sojojin mamayar Isra'ila sun kutsa cikin karkarar koretara na ƙasar Siriya tare da kafa shingen bincike. jaridar the guardian ta buga labarin cewa gidajen yarin girka sun cika makil da 'yan gudun hijiran sudan yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban majalisar shawarar musulunci na iran ya bayyana cewa maganar 'yan sahayoniya rudu ne marasa amfani shugaban majalisar shawarar musulunci ya bayyana kalaman gwamnatin 'yan sahayoniya a matsayin wani rudu da ba shi da amfani da har zai yi tasiri a zaman tattaunawan Iran da Amurka wanda ba na kai tsaye ba yana mai cewa duk wani hari ko ko da ƙarami ne da za a kai kan Iran zai zama tamkar tartsatsi na wuta da zai iya janyo tashin gobara da zai iya ƙona yankin gabaki ɗaya. A jawabin da ya gabatar yayin taron kolin Majalisar Shawarar Musulunci ta Iran a yau Talata, muhammad bakir kalibab ya bayyana cewa firaministan gwamnatin yahudawan sahayuniya mai laifi ne mai zubar da jinin fararen hula saboda neman hana mutuwarsa a fagen siyasa kuma yanzu yana yin barazana ga al'ummar iran mai girma kalibab ya yi nuni da cewa wannan mutum mai rauni yana son canza hanyar tafiyarsa a kullum rana saboda tsoron kada a kama shi sakamakon kasancewarsa mai laifi da ya fi zama abin da ya zama da ya fi zama abin ki a tarihin wannan zamani sabbin bayanai kan fashewar wasu abubuwa a tashar jiragen ruwa na shahid jarja'i da tabbacin ko da tabbacin kore hasashen zagon ƙasa ne gwamnan lardin hamazon mai hedikwata a birnin bandarabas. muhammad ashuri ya ce wani bangare na lamarin tashin gobara a tashar jiragen ruwa na shahidar zai ya faru ne sakamakon keta sanarwar adana kayayyaki wani ɓangare kuma na da alaƙa da sakaci da rashin kula a wajen ajiya ashuri wanda ya bayyana ta hanyar faifan bidiyo a wata hira da aka watsa da talabijin a yammacin jiya litinin ya bayyana sabbin alkaluman waɗanda suka ɓata akwai mutane kusan ashirin da biyu da suka ɓace kamar yadda wasu gawaki na mutane ashirin da biyu ba iya tantance su ba ko suwaye ya ce wasu daga cikin waɗanda suka jikata an hanzarta jigilarsu ta jirgin sama ta jirgin saman soji zuwa asibitin shiraz gwamnan lardin hamazon na iran ya ce an cimma wasu bincike na farko dangane da yiwuwar yin sakaci a wani fanni kuma ana gudanar da bincike sosai kan dukkanin al'amura da suka faru kuma babu wata daga kafa da za a yi ga duk wanda aka kama shi da yin sakaci akan haka zai a tuhumce shi kamar yadda shari'a ta tanada ya ci gaba da cewa ta hanyar nazarin faifan bidiyo daban-daban na aukuwar lamarin tashar jirgin ruwa na shahidi raja'i an lura cewa an yi jigilar kaya a lokacin da lamarin ya faru inda hayaƙi ke tashi sai kuma fashewar wani abu sojojin mamayar isra'ila sun kutsa cikin karkarar tara na ƙasar siriya tare da kafa shingen bincike rahotanni sun tabbatar da cewa da tsakar daren jiya litinin wayewar garin yau talata sojojin mamayar isra'ila dauke da motoci na soji guda hudu da wasu sojoji masu tafiyar kafa sun kutsa cikin yankunan kasar siriya daga titin al-huriya inda suka wuce titin al zuwa talar jabata da al-hashab majiyar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta siriya ta bayyana cewa sojojin mamayar sun kafa shingen binciken ababen hawa inda suka tsaya suna binciken ababen hawa da ke wucewa. sannan suka haska wuta don gano hanyar mafi hanyar mafi sauƙin fita daga wannan ƙangi jiragen saman yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun nuna sun yi shawagi a sararin samaniyar birnin damascus fadalmakin ƙasar ta siriya masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin tehran kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana aiwatar da kisan kiyashi kan falastinawa kuma ana gani kai tsaye a tauraron ɗan adam ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international a yau talata ta yi allah wadai da shirin da duniya ta yi game da yadda gwamnatin yahudawan sahayuniya 'yan mamaya da ke aiwatar da kisan kiyashi a zirin gaza kai tsaye duniya na gani ta hanyar tauraron dan adam a yayin gabatar da rahoton shekara-shekara na kungiyar ta amnesty international kan kare haƙƙin bil'adama a duniya agnes kalamet sakatariyar kungiyar sakatariyar kungiyar ta kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce tun a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 duniya ke kallon yadda ake aiwatar da kisan kare dangi kai tsaye kan ta hanyar tauraron dan adam ta kara da cewa sun ga kasashe kamar babu abin da za su iya saboda rauni tare da nuna cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta kashe dubban falisinawa maza da mata ta hanyar kisan kiyashi kan dukkanin iyalai da suka hada da kananan yara da lalata gidaje rusa cibiyoyin tsare wato cibiyoyin kare rayuka rusa asibitoci da cibiyoyin ilimi daga ƙarshe za ku yi cewa jaridar the guardian ta buga labarin cewa gidajen yarin girka sun cika makil da 'yan gudun hijiran sudan jaridar ta guardian ta burtaniya ta rahoto cewa mahukuntan ƙasar girka na tsare da ɗaruruwan bakin haure na ba bisa ka'ida ba ƙarƙashin wata doka mai tsauri da aka fara aiki da ita a shekara ta 2014 kuma dokar ta kunshi hukumar masu hukunta masu laifi da ɗaurin shekaru ashirin da biyar a gidan yari ƙarshen labarin kenan. To yanzu kuma sai shirye-shiryenmu ne da kullum da fatan za ji daɗin shirye-shiryen. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 29 ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da ɗaya ga watan shawal na shekara ta 1446 jira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 343 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan Afrilun shekara ta 1682 sarki peter the great ya hau kan kujerar sarautar kasar rasha yana cikin ƙuruciyarsa peter the great ne sarki na uku sannan kuma dangin sarakunan romanov amma daga bisani wata 'yar uwarsa ta kwace sarautar ta kuma kore shi daga birnin moscow baki daya inda ya koma wani ƙauye da ke wajen birnin moscow yana rayuwa bayan da ya girma peter the great ya haɗa wata babbar runduna ta mayaka inda suka kaddamar da yaƙi akan 'yar uwar tasa tare da kwace sarauta inda kuma suka samu nasara ta murƙushe ta bayan haka ne kuma ya sake ɗarewa kan kujerar sarautar ƙasar rasha sannan kuma ya bunƙasa shugaban tattalin arzikin daular kasar ta rasha peter the great ya rasu a shekara ta 1725 yana da shekaru 53 a duniya ba saurare ko kun san cewa shekaru 97 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan afrilu na shekara ta 1928 gwamnatin kasar turkiya ta ba da umarnin hana yin aiki da rubutun larabci a dukkanin makarantu na faɗin ƙasar tun bayan fa sannan kuma rana irin ta yau ya hana yin amfani da rubutun larabci a kasar a makarantu da kuma dukkanin wuraren ayyukan gwamnati inda mai gurbin sa da rubutu na latin ko kuma turanci masu wurare ko kun san cewa shekaru 80 da sa gabata a rana irin ta yau 29 ga watan afrilun shekara ta 1945 a kwanaki na karshe na yakin duniya na biyu sojojin ƙawance suka ƙara samun wata babbar nasara bayan da aka rusa tsarin tsaro na ƙasar jamus a italiya sojojin kawance sun mame italiya a wani farmaki wanda suka kaddamar akan ƙasar wadda lokacin take karkashin jagorancin musulini wanda yake kawance da jamus da ke ƙarƙashin jagorancin adolf hitler na jam'iyyar nazi ba nasar da kasashen kawancen suka samu akan kasar italiya sojin kasar jamus kusan miliyan ɗaya ne waɗanda suke cikin wannan ƙasa suka mika waya ga sojojin kawance wani babban shan kayi da jamus ta haɗu da shi a cikin ƙasar italiya ya zo ne a dai lokacin da berlin babban birnin ƙasar jamus yake shan lugudan wuta daga sojojin tarayyar soviet wanda kuma daga wancan lokacin ne alamun faɗuwar gwamnatin nazi ƙarƙashin jagorancin adolf hitler suka fara bayyana masu saurare ko kun san cewa shekaru 740 da suka gabata a rana irin ta yau shantar ga watan afrilu na shekara ta 1951 masanin falsafa ɗan ƙasar austria gain gesten ya rasu sannan kuma an haife shi ne a shekara ta 1889 a vienna babban birnin ƙasar bayan kammala karatu na share fage a ingila ya ci gaba da karatunsa a fannin injiniya haɗuwarsa da babban masanin falsafa na ingila wato bertrand russell ya sanya wai san ya shiga bangaren nazari akan falsafa ba rubuta littafin nan na logical philosophical treatise ya yi ikirarin cewa ya warware dukkanin matsaloli na falsafa sannan kuma sakamakon haka ya watsa ilimin falsafa daidai da irin fahimtarsa amma bayan 'yan shekaru da hakan ya gane kusa kusakurai da dama waɗanda ya tafka kuma a shekara ta 1929 ya samu digirin girgir a fannin falsafa kuma ya zama farfesa a jami'ar cambridge ta ingila amma watson ya yi murabus a shekara ta 1947 sannan kuma ya mai da hankalinsa ga cokab wajen bincike da kuma rubutu a bangarori daban-daban littafin nasa mai suna binciken falsafa a zahiri ya karyata imaninsa wanda da farko yake da shi sannan kuma sauran littafan da ya rubuta a wannan bangare na ilimin falsafa sun bayyana sabuwar mahangarsa kan falsafa mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta a ƙarshen rayuwarsa shine littafin nan na colors sannan kuma akwai littafin da ya rubuta shi ma daga bisani mai suna uncertainty masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a ranar irin ta yau 29 ga watan afrilun shekara ta 1980 alfred headcourt shahararren darakta na fina-finai waɗanda suka yi suna a duniya karni na 20 yarsu an haifi alfred ranar 13 ga watan agustan shekara ta 1899 a cikin dangin yahudawa a london na ingila ya yi karatunsa a makarantar addini sannan kuma ya ci gaba da karatuttuka akan injiniya da kuma bangaren ayyukan lantarki a wannan lokacin ne ya shiga wani kwas wanda ake koyon yadda ake tsara fina-finai sannan kuma ya kammala kwas a bangaren bayar da umarni ko kuma darakta na fina-finai da dama a ingila ya tafi amurka a shekara ta 1939 kuma ya fara yin fina-finai a cikin kasar amurka a lokacin zamansa a amurkan shekaru 40 headcon ya yi fina-finai waɗanda suka yi suna a duniya sannan kuma suka mayar da shi babban darakta wanda ya nasara a bangaren tsara fina-finai. rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri daga cikin shirye-shirye na musamman da muka saba gabatar muku da su a da lokacin haihuwa ko kuma shahada da wafatin ahalbait alaihi salam wanda ya zagayo inda muke yin tsokaci kan rayuwarsu irin kyawawan ɗabi'unsu maganganu masu tsarki da kuma irin darussan da za mu iya ɗauka a cikin rayuwar tasu wacce ta kasance tamkar fitila mai saka mana hanya. to bisa la'akari cewa ranar yau ta yi daidai da ranar da aka haifi ɗaya daga cikin irin waɗannan fitilu masu harkaka hanya ga dukkanin bil'adama wato sai da fatimat masuma yar imam musa bin ja'far al-kazim alaihi salam don haka shirin namu na yau zai yi dubi ne cikin rayuwar wannan babbar bayar allah wacce da dama ba su ta ba balanta ma san irin abubuwan da suka shafe ta da kuma irin gudunmawa da ta bayar a bangare daban-daban na rayuwar bil'adama to shirin namu na yau dai mun kasashe kashi-kashi ne inda kashin farko za mu yi dubi cikin rayuwar nata sannan kashi na biyu kuma za mu yi dubi ne cikin wasu sifofi na musamman da wannan baiwar Allah take da su kashi na uku kuma za mu yi dubi ne kan wasu daga cikin maganganun da imaman ahlul baita alaihi wasallam suka yi dangane da ita waɗanda suke nuna irin girman matsayin da take da shi kashi na hudu kuma za mu yi dubi ne kan hubaranta da ke birnin ƙum da kuma shi kansa wannan birni idan kuma da lokaci wata kila mu dubi cikin wasu daga cikin kalmominta da waɗansu daga cikin waɗanda suka ziyarci hubar nata suka gani kusa dai kafin mu je ga waɗannan bayanai muna isa da saƙon taya murnar mu ga jikanta sahibul asr wal izaman imamul mahadi al muntazar ajalallahu ta'ala farjahu sharif da dukkanin maraji amma musamman jagoran jun halin musulunci ayatollah sayyid ali khamenei da shauran al'ummar musulmi musamman mabiya ahlul ta alaihim salam da fatan Allah ya sanya mu daga cikin mabiyanta na hakika kuma waɗanda za ta cece su ranar da babu mai ceto in ba su ba ko kuma waɗanda suka ba da umarni sai hakan. To masu saurare barkanmu da sake saduwa. Kamar yadda muka ce za mu fara ne da takaitaccen tarihin rayuwarta. An haifi Fatima Masuma ‘yar Imam Musul Kazim salam ne, wato limamin Shi'a na bakwai, a ranar ɗaya ga watan Zulƙida shekara ta ɗari da da uku bayan hijirar ma'aiki a garin Madina. Shekara da shekaru kafin haihuwarta dai, kakanta Imam Ja'far Sadiq salam ya yi bushara na wannan haihuwa da kuma bayyana sunanta da kuma inda za ta rasu wato birnin kum da ke nan jamhuriyar musulunci ta iran tun daga wancan lokacin ahal baita alaihim salam da magoya bayansu suke ta jiran dakon wannan haihuwa su ma nasu bangaren mai ɗakin imam kazim ɗin da shi kansa imam sun kasance suna jiran wannan jaririya cikin farin ciki da fatan ganin wannan rana mai matukar muhimmanci a gurinsu da kuma al'umma baki ɗaya musamman mabiya imam alaihi salam wannan farin ciki da jiran dako kuwa yana da alaka ne da wasu lamura daga cikinsu har da irin rawar da wannan jaririya za ta taka a wannan tafarki na ahlbaiti kamar yadda kuma za mu gani nan gaba da kuma irin taimakon dan uwan tamamu riza alaihi salam da sauran iyalan gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da za ta yi a lokacin da ake buƙatar hakan a bangare guda kuma farin cikin mahaifiyarta sai da Najma yana da alaka ne da cewa haihuwar wannan jaririya mai albarka za ta kawo ƙarshen irin jiran dakon da ta jima cikinsa na tsawon shekaru 25 tun bayan haihuwar ɗanta na farko wato imam aliyu bin musa rida alaihi salam wanda shine imamin shi'a na takwas tarihi ya yi nuni da cewa tun bayan haihuwar imam rida alaihi iyayensa sun kasance cikin jiran dakon samun wani jariri ko jaririya har na tsawon shekaru 25 kafin da ƙarshe sai da masu ma alaihi ta zo a rana ta bakwai da wannan haihuwar imam musa kazim alaihi salam ya sanya wannan ya suna fatima saboda irin ƙaunar da yake da ita wa kakarsa yar manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wato fatima ta zahara alaiha salam to sai dai daga baya an fi sanin ta da ma'asuma wato wacce ta kiyaye kanta daga aikata sabo da zunubai saboda irin tsarkin zuciya da kyawawan ɗabi'un da take da su wasu ruwayoyin mare sun ce ɗan uwanta Imam Rida alaihi salam shine ya sanya mata wannan suna ma'asuma na kurkusa da imam kazim alaihi salam da kuma imam rida sun tabbatar da cewa fatima masuma tana da wasu sifofi da suka yi kama da na kakarta yar manzon allah fatima ta zahara alaihi salam sannan kuma rayuwarta ta yi kama da nata a bangarori daban-daban musamman bangaren da ya shafi cutar da ita da aka yi tsawon rayuwarta har kuma wani bangare da take kama da kakarta ta wato fatima ta zahara shine irin girmamawa da mahaifinta imam kazim alaihi salam yake yi mata kamar yadda manzon allah ya kasance yana girmama wannan 'ya tasa kuma shugabar matan duniya da lahira amincin Allah ya tabbata a gare ta. Fatima Masuma ta ci gaba da girma ƙarƙashin kulawar mahaifinta Imam Musa Kazim da kuma mahaifiyarta na Najma. Sannan kuma kowace rana ta kasance tana koyon yawawan ɗabi'u da kuma ilimi daga wajen su Don kuwa idan har mahaifinta shine Imam Umar musulmi na lokacin wanda ba shi da tamka cikin tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u. da kuma ilimi da shoran kyawawan sifofi to ita ma mahaifiyarta sai da wato mahaifiyar ita sai da masu maɗin kenan mace ce da ta fi fice wato wajen tsoron Allah da kuma ilimi da tsarkakkiyar zuciya don haka ne ma ake kiranta da suna at-tahira wato tsarkakkiya kamar yadda ilimi da kyawawan ɗabi'unta ne ma ya sanya mahaifiyar Imam Kazim din wato sai da Hamida ta bukace shi da auri wannan mace mai girma don haka sai dama asuma ta yi amfani da wannan dama da ta samu wajen koyon ɗimbin ilimi daga wajen mahaifinta da kuma wanta imam murza da kuma mahaifiyarta hakan ya bata damar zama malama mai ɗimbin ilimi baya ga ilimin kuma har ila yau fatima masuma kamar shauran 'ya'ya da iyalan imaman ahlbaita alaihi salam ta koyi kyawawan ɗabi'u da shauran sifofi na kwarai daga wajen mahaifinta imam kazim da dan uwanta imam riza wanda daga baya ya zama wata imam musulmi bayan shahadar mahaifinsa fatima zuma ta tashi da kuma girma ne karkashin waɗannan manyan bayan allah inda ta sha daga gagarumin tafkin su na ilimi da kyawawan halaye ko da yake waɗannan ranaku na farin ciki ba su jima sosai ba ga sayida fatima don kuwa ba ta wuce shekaru goma da ba mahaifinta ya rasu don haka sai kulawanta ya koma wajen ɗan uwanta mamuriza alayhi salam a lokacin da shi ma kansa halifar lokacin ya buƙace shi da ya bar garin madina ya koma fadar mulkinsa da ke garin marwa ko kuma Mashhad a halin yanzu wanda shi ma dai kenan a nan jamhuriyar musulunci ta iran to kamar yadda aka sani ne bayan shahadar imam kazim alaihi salam ɗansa imam rida alaihi salam shine ya zamanto imami kuma shugaban musulmi irin farin jinin da imam rida ya yi a wajen al'umma ya yi matuƙar bakantawa haruna rashid halifan wancan lokacin don haka shi ma ya fara tunanin neman hanyoyin da zai bi wajen tutar da imam ko kuma ya sa ya kawar da shi kamar yadda ya kawar da mahaifinsa to sai dai bai samu nasarar hakan ba don kuwa rai ya yi halinsa inda ya mutu a shekara ta 193 hijiriya. Bayan mutuwarsa dai an samu gasar neman mulki tsakanin 'ya'yansa inda da ƙarshe dai Ma'amun ya nasarar kashe ɗan uwansa Amin ya zamanto halifa. Bayan hawansa mulki Ma'amun ya yi ƙoƙarin amfani da wasu hanyoyi na yaudara wajen gujewa irin boran 'yan shi'a da magoya bayan Ahlul Bait alaihi musalam da janyo hankulansu zuwa ga gwamnatinsa. Daga cikin hanyoyin da wato shi Ma'amun ya bi ita ce hanyar kokari ba wa imam rida alayhi salam matsayin magajinsa hakan koya da nufin janyo hankalin 'yan shi'a ne zuwa gare shi sakamakon fahimtar manufar ma'amun imam rida ya ki amincewa da wannan bukata ma da ƙarshe dai ma'amun ya amfani da ƙarfin mulki wajen tilasta masa barin madinar dawo da shi garin marwa inda a lokacin shine fadar mulkin ma'amun da ƙarshe da imam ya amince ya baro madina ya dawo wannan gari na marwa inda ya ban kwana da iyalansa ciki ko har da fatiman masuma da shauran 'yan shi'a ya kama hanyar garin wannan rabuwa dai a wajen sai da ma, lamari ne mai sosare ainu sannan kuma farin kashi na biyu na bakin cikin da ta fuskanta a cikin rayuwarta a baya dai mun yi bayani kan irin alaka da soyayya da ke tsakanin ma'asuma da wanta imam rida alaihi wanda baya ga ganinsa da take yi a matsayin wa kuma ɗan uwa na jini wanda shi ma yana da nasa matsayin har laya kuma tana ganin sa a matsayin shugaba kuma imaminta don haka a fili yake cewa rabuwa da shi wani lamari ne da ba zai mata daɗi ba sannan kuma wanda zai so sa mata rai matuƙa don haka ne tun bayan kwankwanan da suka yi ta shiga cikin mawuyacin hali da ba za a iya kwatanta shi ba haka dai sai da fatima masu mata ci gaba da gudanar da rayuwarta cikin irin wannan yanayi har kimanin shekara guda da wannan rabuwa daga wannan lokacin kuma haƙuri da wato masu mata ke yi ya fara kawo ƙarshe don haka ta fara tunanin samun hanyar da za ta bi wajen ganawa da wannan ɗan uwa nata a cikin irin waɗannan ranaku ne da imam rida alayhi salam ya aiko masu ma da wata wasiƙa duk da cewa dai ba a bayyanar da abin da wasiƙar ta kumsa ba amma malaman tarihi sun bayyana cewa tun daga lokacin da wannan wasiƙa ta iso aka ga masu ma tana cikin farin ciki da kuma wato shirye-shiryen tafiya wanda hakan yake nuni da cewa akwai maganar tafiyar su wajen imam rida a cikin wannan wasiƙa wannan tafiya dai bata kasance mai sauƙi ga wannan tawaga ta iyalan gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba saboda irin yanayi na lokacin ga kuma tsananin zafi na sahara wadda hatta rakuma wato waɗanda aka san su da juriya sukan wahala ainu to amma dai irin shauƙin da suke da shi wajen ganawa da imamansu ya sanya wannan tawaga ci gaba da tafiya. to irin wannan yanayi ya yi tasiri kwarai da gaske cikin lafiyar sai da masu ma wato irin wata da ta kusakanta kan hanya amma da duk da haka bata yarda ta koma gida ba ta ci gaba da wannan tafiya to sai dai a duk lokacin da suka ci gaba tafiya ɗin yanayin lafiyar nata sai daɗa taɓarɓarewa yake yi har sai da suka iso wani gari da ke ake kiransa saba inda a nan kan fa jiki nauyi hakan ya tilasta wa ayarin iyalan gidan annabi dakatawa a wannan gari don ba wa sai a suma damar hutawa da kuma samun lafiya sai da kuma a kusan kowace rana jikin nata sai daɗa zafi yake yi a kullum har ma ta fara tunanin shin anya kuwa za ta samu nasarar ganin ɗan uwan nata daga cikin wannan hali ne dai sai mutanen garin kum a nan iran kenan wanda tun a lokacin sun kasance masu tsananin biyayya ga ahal baiti suka sami wannan labari don haka suka yanke shawarar tafiya wannan gari na sawa don ɗaukar sai da masu ma zuwa wannan gari nasu saboda yi mata magani wanda ya ɗauki wannan nauyi kuwa shine wani attajiri na garin mai suna musa ibn khazraj wanda ya bada dukkanin abin da ake bukata wajen wannan tafiya sannan kuma shi da kansa ya yi zagi wa raƙumar da take ɗauke da sai da masu ma har zuwa garin nukum sannan kuma ya bata masauki a gidansa sai da masu mare ta shigo wannan gari na kum ne a ranar 23 ga watan rabiul awal shekara ta 201 bayan hijira inda mutanen ƙum suka yi mata gagarumar tarba kamar yadda muka ce wannan attajiri wato musa bin khazraj shine ba wa masu maɗin gidansa wanda gida ne mai girman gaske sannan kuma har ya zuwa yanzu wannan waje da sai da masu manta zauna har lokacin da allah ya mata rasuwa yana nan a birnin na ƙum inda dubun dubatan al'ummar musulmi sukan kai ziyara wajen don neman tabarruki sannan wannan waje dai shine baitun nur wannan rashin lafiya da 'yar imam khazim alaihi salam take fama da shi ya bakanta mutanen kumrai sannan kuma sun yi dukkanin abin da za su iya wajen sama mata duk abin da yake bukata wajen kula da lafiyarta to sai dai a kowace rana yanayin lafiyarta sai daɗa ta barbarewa yake yi inda daga ƙarshe dai Allah ya karɓi a ranar goma ga watan Rabiu Sani shekara ta da ɗaya ɗin kenan Hijiriya a lokacin tana da shekaru 28 a duniya. Daga ƙarshe an bizne ta ne a wani gona mallakin wannan attajiri inda kuma wajen ne zamanto wato wurin ziyarar miliyoyi mabiya alubaita alaihi musalam a dukkan shekara. To masu saurare barkanmu da sake saduwa. kamar dai yadda muka faɗi a farkon shirin cewa sai da fatima ma ta ba da gagaruman yunkuri da kuma gudunmawa wajen ci gaban rayuwar bil'adama a bangarori da dama waɗannan bangarori dai suna da yawa ta ma lokacin da muke da shi ba zai ba mu dama mu taɓo dukkaninsu ba sai dai kawai mu ishara da abu guda ko kuma biyu daga cikin irin waɗannan bangarori da da masu maɗin ta ba da gudumawa wajen ci gaban rayuwar bil'adama. To ko shaka babu da ilimi yana daga cikin rukunan ci gaban kowace al'umma idan ma ba ce shine tushe ba. Da haka wannan lamari shine ya za mu yi dubi cikinsa wato wani bangare na ilimi kenan yayin magana kan irin gudunmawar da ita sai da masu mata baya wajen ci gaban rayuwar bil'adama. Malaman tarihi sun tabbatar da cewa Fatima Ma'asuma ta yi fice nesa ba kusa ba wajen ilimi duk kuwa da irin karancin shekarun da take da shi wato a lokacin da ta bar duniya kenan. an ruwaito cewa a kowace ranar juma'a musulmai daga ɓangarori daban-daban na duniya sukan zo wajen mahaifinta imam musa kazim alaihi salam don gabatar masa tambayoyinsa tambayoyin da suke da shi su shi kuma ya ba su amsoshi a nan za mu ga irin gudunmawa da fatima masu ta bayar a ɓangaren ilimi kenan to bisa kaddara sai ta kasance wata juma'a ta zo alhali imam kazim alaihi salam baya garin madina haka nan shi ma kuma dan imam rida wanda ya kamata sai sun koma gare shi da tambayoyin nasu shi ma ne baya nan don haka lokacin da waɗannan bayan Allah suka iso da tambayoyin sai suka tarar iman bayanan, to hakan ya bakanta musu rai ganin cewa a wannan karon kan za su koma hannu rabbana ba tare da an amsa musu waɗannan tambayoyi da suke da su ba kamar yadda suka saba yi lokacin da sai dama masu ma ta fahimci irin wannan bakin ciki da suke ciki sakamakon rashin mahaifin nata ko kuma wanta wanda zai amsa musu waɗannan tambayoyi da suke da shi sai ta buƙace su da su rubuto tambayoyin nasu a rubuce inda ita kuma ta ba su amsoshin dukkanin tambayoyin da suka gabatar hakan ya faranta musu rai inda suka kama hanya suka tafi to a hanyar su ta komawa gida sai suka haɗu da shi imam kazim alaihi salam a hanyar sa yana ƙoƙarin shigowa gari sai suka sanar da shi abin da ya faru wato bayan sun isar da gaisuwa a gare shi da jin haka sai ya karbi takardun da ya waɗannan wato ita wanda sai da masu mata rubuta kenan ya karanta irin amsoshin da ta ba su nan take ya nuna jin daɗinsa da waɗannan amsoshi sannan kuma ya ce ɗan mahaifinta ya zama tufansa a gare ta wannan yana nuna mana cewa irin amsoshin da ta bayar amsoshi ne ga musassu waɗanda sun yi daidai da irin wato ra'ayi na musulunci da kuma shi ra'ayin kansa imam da daɗin wanda wato koda ne ma yake gurin imam shi ne zai irin wannan amsoshi zai bayar to wannan ɗaya ne daga cikin irin dubban misalan rawar da ita sai da masu mata taka a ɓangaren ilimi wanda kamar yadda muka ce da ta sha wannan ilimi ɗin daga wurin mahaifinta imam kazin alaihi salam kana kuma daga gurin shi dan uwanta imam rida alaihi sannan kuma a bangare guda ga mahaifiyarta wacce ita ma dai wani wato tafki ne na ilimi din da kyawun ɗabi'u wataƙila lokacin da muke da shi ba zai ba mu dama mu kawo misalai daban-daban a wannan bangare ba don haka za mu takaita ne kawai da wannan abin da muka ji. To masu saurare yanzu kuma bari mu je ga bangare na kusa da na ƙarshe na wannan shiri inda za mu yi dubi cikin falololi da irin matsayin da wannan babbar baiwar Allah take da su. Za mu yi hakan ne kuwa ta hanyar dubi cikin wasu hadisai da ruwayoyi da suka zo daga wajen imaman Ahlul alaihi salam. Da farko bari mu fara da wannan wato ruwaya ko kuma hadisi da ya zo daga Imam Sadiq alaihi salam. An ruwata Imam Sadiq alaihi salam yana cewa nan ba da jimawa ba za a bisne wata mace daga cikin zuriyata mai suna Fatima a garin Kum. Duk wanda ya ziyarce ta, makomarsa aljanna ce. Allahu Akbar. Wannan ɗaya ne daga cikin irin falalolin da ita sai da masu mata ke da shi ga duk wanda ya samu dama ya halarci da kuma ziyaran inda take a nan birnin kum Sannan kuma ɗan uwanta Imam Rida alaihi salam shi ma nasa ɓangaren yana cewa duk wanda ya ziyarce ta wato wanda ya ziyarci Fatima ma. to zai shiga aljanna hakanan kuma an rawaito shi yana cewa duk wanda ya karanta ziyarar fatima ma'asuma alhali ya san matsayinta to lallai zai shiga aljanna har ila kuma an ruwaito shi yana cewa duk wanda ya ziyarci kabarinta tamkar ya ziyarci kabarina ne wato duk wanda ya ziyarci kabarin masuma a nan birnin kum tamkar ya ziyarci kabarin imam rida din ne da ke birnin mashad waɗannan wasu ne daga cikin irin falololi wanda dan uwanta imam rida alayhi salam ya faɗi dangane da irin matsayin da take da shi idan kuma muka koma ga wani daga cikin jikokinta wata imam muhammad jawad alayhi salam shi ko cewa yake yi duk wanda ya ziyarci gogona a garin Qum za a bashi aljanna allahu akbar to daga waɗannan hadisai da muka ruwaito su ko kuma ce aka ruwaito su da gurin bangarorin mutane ba daga cikin imaman ahlul baita alaihi salam guda uku za mu iya ganin irin fahimtar wasu daga cikin irin falololi da matsayin da fatima ma take da su waɗanda a cikin musulunci waɗanda waɗanda dukansu kowanne aka duba a gaban falala ce mai girman gaske a cikin rayuwar kowane mutum wanda kuma babban fata ga kowane ɗan adam shine wannan aljanna to waɗanda imma ahlul bait alaihi wasallam sun bayyana mana cewa ziyarar kabarin masuma kawai ɗaya ne daga cikin hanyoyin da mutum zai iya samun kuma koma mai kyau wato makoma ta aljanna Allah maɗaukin sarki azurta mu da samun wannan dama zuwa ga wannan ziyara. To masu saurare yanzu kuma bari mu rufe shirin namu kamar yadda muka da ɗan takaicin tarihin wannan gari na Qom inda Hubbanu Fatima masu maɗin yake. Wanda kuma kamar yadda muka ce a kowace shekara miliyoyin mutane ne suke kai ziyara wajen don samun falalar kasantuwar wannan jika daga cikin jikokin ma'aiki da ke wannan wajen kamar yadda muka ji hadisan da suka gabata wannan suke nuna irin falalan ziyarar wannan wuri. Shi dai garin Naqum wanda ake kiransa da haramin Ahlul Bait alaihi salam kamar yadda ya zo cikin ruwaya yana da faɗin kimanin murabba'in kilomita 11,238 sannan kuma yana ɓangaren tsakiya ne na ƙasar iran jihar kum ta iyaka da ta arewa da lardin tehran ta gabas kuma da lardin samnan ta kudu da lardin wato isfahan sannan ta kudu maso yammaci kuma da lardin tsakiya a ɓangaren yawan adadin al'ummar lardin kuwa kididdiga da aka gudanar ta nuna cewa sun kai kimanin mutane miliyan guda to a wannan gari ne wannan hubare na sai saida masu mai yake shi da wannan hubare ana iya cewa yana tsakiyar garin ne ta yadda kusan dukkanin yankunan garin kana iya hango wannan hubare sakamakon irin tsawon da husumiyar da take da shi duk da cewa tun lokacin da aka bizin da masu ma wannan waje ne wurin ya zamanto wajen ziyara da girmamawa na al'ummar wannan gari da masu da mabiya albaita alaihi musallam da suke bangare daban-daban na duniya amma daga baya an yi ta gyare-gyare da kawata wajen a lokuta daban-daban don haka ana iya cewa a shekara ta biyar ne aka yi gagarumin gyara da ƙawata wajen da duwatsu na alfahari masu kyau kuma daga baya ma an ci gaba da yin hakan a lokuta daban-daban har zuwa yau dinnan inda ake ce ci gaba da irin wannan aiki na faɗaɗa wannan hubare sakamakon yawan masu ziyarar da ake samu a kowace shekara. To masu saurare bisa la'akari da karancin lokacin da muke da shi a nan ne za mu yi bankwana da ku kuma damu da sa'aya sai a saduwa ta gaba. amma kafin nan muke sake mika sakon taya murnar mu ga dukkanin al'ummar musulmi musamman mabiya ahlul bait alaihi salam saboda wannan rana mai albarka da fatan Allah ya tabbatar da mu akan tafarkin su sannan kuma ba mu ceton su sai ka ta gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh مولد المعصومة تحلى الحفلة برض الكاظمية تحلى الحفلة برض الكاظمية هلا هلا هلا صحنا بيومه مولد المعصومة هلا صحنا بيومه مولد وما تحلى الحفلة برض الكاظمية تحلى الحفلة الكاظمية بالفرح ينعقد يما طلبنا كاظم بشره وادم الحاضرة وحب جذبنا إن المخ صار ان الفخر يحلى هذا السهر يهوى قلبنا صار ان الفخر يحلى هذا السهر يهوى قلبنا والحضر ويانا بالفرح حنانا والحضر ويانا بالفرح حنانا تحلى هالحفلة برض الكاظمية افتح لها الحفلة برض الكاظمية هلا هلا هلا صحنا بيوم مولد المح هلا هلا صحنا بيوم مولد تحلى هالحفلة برض الكاظمية تحلى هالحفلة وتقدم افراح الى خادم اهل البيت الحاج مهدي اخوان تحتفل كل سنة وادم المؤمنة وتقدم افراح وهالمحافل شرف للذل ما عرف tarbiyyar masauraro salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi a cikin 'yan kwanakin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron wannan shiri. shi dai wannan shiri kamar yadda muka sha nanatawa na tarbiyyar iyali shiri ne da ya faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kanta kalmar tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sa musu ɗan ba muna fata har ila yau masu sauraro abin ƙauna za su jure sauraronmu ta hanyar kashe kunne don bin diddigin sauraron wannan shirin. tun farko wajen sanya gargaɗin wannan shiri mun riga mun gayyato wani malami ne daga makarantar darus sakalain da ke birnin kano wato malam isa usman makama inda yau za mu ɗora daga inda maka kwana malam ta ci gaba ne da bayani kan yadda ake fara tarbiyya kamar yadda ya faro a shirin da ya gabata malam bismillah to wani abu ne ke kawo wannan ba illa hankalin masu iyalai yana kan wani abu daban saboda haka kamar sun sallama su ga wato yanayin al'umma kuma wannan ba zai ba da fa'ida da ake so ba haka nan idan yara sun fara girma kai kamar shekara goma to a rika raba shimfiɗar su wani yana daga cikin tarbiyya da kuma samun wa yaro mutunci kun ba ba tattali ba ne da sun a rika sa yaro cewa kullum shi kankanin mutum ne za a hau mota a kai su hau kan kujera shi ka ɗora shi kan kan benci ka biya masa kuɗi kaɗan yana da kyau yara a rika sa masa jin cewa su ma mutane ne wanda suke da daraja idan sun kai manzanin aure kuma kokarin nusar da su zuwa ga zaɓi na gari babu tilastawa saboda tilastawa ko namiji ka tilasta masa yin aure za a samu natija ta galbantana ko mace ko ta gudu ta faɗa wani tafarki ko ka ji ana ce mace ta kashe maji. sannan duk saboda rashin kula da yanci na 'ya'ya kenan da kuma yanzu tarbiyya ta gari Allah ya sa a to madalla muna ƙara jan hankulan masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shirin ne tarbiyyar iyali daga nan radio boh na birnin tehran wanda yake ƙarƙashin hausa tv inda muka faro tattaunawa da malam isa usman makama wani tsohon malamin tarbiyya a makarantar sakalain da ke birnin kano to allah taimaki malam game da karatun addini da yake ana zamani ne na corona gashi kuma a rufe dukkan makarantu kuma mahaifan yaran ba samun koyar da su a gida ina mafita allah shiga ta malam to shi al'amari ai muhimmancin ake duba idan babu lokaci kirkirar lokacin za a yi na ne daga cikin dalilin da suke sa ake cewa a nema uwaye na gari daga cikin kasancewa na gari ya zama mata tana da ilimi saboda in aka yi sa'a mace tana da ilimi ita akasarin lokutan ta a gida ta saboda haka abin da yake nauyi na malamai ga kenan za ta iya sauke shi shi sa ma ma'aiki ne tsira da aminci tare da alayen sai ke cewa wanda ya sanar da namiji ɗaya to ya sanar da mutum ɗaya wanda ya sanar da mace kuma ya sanar da al'umma saboda al'ummar gobe a hannun ta take shi ba mai gida ai ba awa ashirin da hudu biyu a wata haka dole zai kirkiri lokaci cikin rashin lokacin a samu ga yara sun samu abin da ya kamata su samu cikin wannan matsatsi na rashin damar zuwa makaranta kuma a wannan lokaci wato muhimmin abu na tarbiyya dai baya wuce yaro ya tashi da tsoron Allah ya tashi da girmama sallah saboda sallah ita ce kamar amudin addini in fi kyau komai ya kyau in ta ɓaci komai ya ɓaci yaro tashi da son sallah ta zama jikinsa zama nishaɗi a gare shi ita ce sallar mumuni bai girma yana da kiwa a kan sallah in ya tashi zai tashi da kasala ba so ita ce sallar munafukai saboda haka muhimmancin gobe ake duba a san yadda za a kirkiri lokaci ko babu shi samu a shi da al'umma gaba insha Allah. allah dai ya kara tallafawa malam yawancin gidajen namu na 'yan boko ne oban da mahaifiyan duk ma'aikata ne a irin wannan lokaci sukan kai yaransu wata makaranta ce ko kuma wajen reno a sai sun dawo daga aiki ya malam shi ganin wannan tsarin Into eh ai babu yadda aka iya sai dai hakan don babu wata hanya sai dai a sallama yaro ya yi wuri ainihin yaro mara magana a danka kashi a hannun wani amma kuma ita zazzaga ta zama larura saboda haka sai dai a rika kiyayewa idan an dawo yaro ya dawo kullum a rika sashi a gaban da kuka yi yau wani lokaci sai zan an yi rashin sa'a an haɗa yaro da mummuna akida ko addini mabambanci wani lokaci na taɓa tambayar wani yaro ɗan karami ɗan nazari ba za ni labarin mai suke da kuma yanayin malaman su ce malam kaza ana kama da kaza malam kaza ce malama wace na ne ta ce me yasa ce cewa take mu ido ne addu'a to kaga kenan wasu sukan samu dama su cusa yara wata aƙidar da ba ta iyaye ba haka ne shi kansa yanayin karatun da zama na karatu mai amfani yake sawa yaro in an ga saɓanin haka to ko dai a je a yi jakunan malamai ko a canza wa yaro gurin gurin karatu kuma yana da su da kuma rashin amfani amma sai ana sa ido ana dubawa ana kulawa ya samu natija ta gari insha Allah to ta malam lokacin da aka zo a sa yaro a cikin makarantar firamare shi kuma me wani abu ne muhimmi me da da shi wajen sa yaro a firamare eh, kamar yadda na faɗa a can baya wato bincike na ƙwararru kan harkar ilimi sun gano cewa sa yaro a firamare kafin shekara shida wato yana dakushe kwakwalwarsa Ya za ka samu yara ba su da ƙoƙari a firamare ba ba su da kokari ne tun asali garajen sasin ne ya haifar da haka guri ne na rigirgi yaro zama da wayan ya zo gurin rige saboda ya ga cewar lalle yanzu ake a sa tsere ya kamata kuma ya san matsayin sa cikin tsere ya alaƙa waɗanda suke kai sosai sosai tun daga firamare aka samu in dai ba 'yan baiwa ba na musamman akasari tun shekara shida bakwai na wanda suka fara firamare a wannan shekarun saɓaninsu kuma ana samun matsala sannan lafiyar yaro tana da kyau mana mm, ba makaranta kusa da gida ko ga makarantun kusa da gida amma ba su da ƙwari ya zama na yaro akwai mai kai shi akwai mai ɗauko shi a ba shi wannan gatan saboda karancin shekarunsa da kuma yanayi na ruwa rana da kuma yanayi na miyagun mutane wasu abubuwa mara daɗi da zai iya haɗuwa shi ya sa ma waɗansu makarantun musamman da suke na kuɗi za su ga a bari yaro ta ce mai ɗaukan sa ya kuma ɗaukan nan a yanayi ne a canza ba za su yarda ba su iyaye sun zo da kansu ko waɗanda duk sharɗa ne da suke a kwale da su da kyau to masu raro ƙashi dai malam ya sako linzamin bayani yaje lokacin ya yi mana irin halin da ya saba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan makon malam isa usman makama ya daga cikin manyan malaman alul beti a nan birnin kano a madadin radio hausa boh ya ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ni alkuna da na na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ta'ala wa barakatuhu